masu mu ta shafinmu na facebook na sashen hausa na bbc kai tsaye muna kama ko jana'izar alhaji bashir tufa wanda allah ya masa rasuwa da asubahin yau wanda kuma tuni a wannan gida kamar da kuke gani ya yi cika kuma ya samu halartar mai martaba mai martaba sarkin kano alhaji amina ado bayero wanda kuma yanzu gashi nan ana sahun wanda kuma ana shirye-shirye na gabato da wato gawar wacce atini aka yi mata sutura daga nan kuma sai a fara ko sai a gabatar da sallah ni khalifa shehu dokaji ni nake tare da ku kai tsaye daga nan birnin kanan dabo wanda kuma gashi nan akwai manya-manyan al'umma musamman daga nan jihar kano musamman ina iya ganin tsohon ministan gona na najeriya alhaji sabana nono akwai kuma alhaji sula hamma tsohon sakataren gwamnati sannan kuma haka zalika akwai tsofaffin ambassadors da na gani har guda biyu wanda suna nan wajen akwai su alhaji aminu dabo dukkaninsu suna nan sannan kuma akwai makusanta da manya-manyan al'umma wanda suka samu zuwa a wannan guri sannan kuma akwai shi kansa sadaunan kano malam ibrahim shekarau yana wannan guri sannan akwai daga cikin manyan hakiman mai martaba sarki na kano na iya ganin yariman kano wanda gashi nan yana tsaye sannan kuma akwai sauran hakimai wanda suke tare da shi mai martaba sarki sannan kuma akwai alhaji sani kwangila ya kasai wanda shi ma yana wannan tare da mu sana akwai daga bangaren waɗanda suke malaman makarantu malamai wanda suke na jami'o'i irin su dr dukawa sannan kuma ina iya hango ab mahmud san wanda shi ma yana wannan guri wanda kuma ga su al'umma ne ko an yi sahu-sahu ana jira domin a gabatar da wannan sallar jana'iza wanda kuma ana gudanar da wannan sallah ta jana'iza ne a cikin harabar gidan shi marigaya alhaji bashir usman tufa to wannan dai masallaci kamar yadda kuke gani wannan kofa a ciki ne masallacin nan ne mai martaba sarkin kano alhaji amina ado da ke ciki a zaune wanda kuma ake yake jira a fito da gawar sannan sai fito domin a sallar da za a yi a yanzu kamar yadda masu sauraro kuke gani muku cewa bashir usman tofa allah karbaransa a yau da safe da wanda yake cewa ah, wanda shine ya bi takarar shugaban kasa sannan kuma ya kuma yi dan majalisa takarar ya yi kansila tun da jajayen sawunsa wanda kuma daga nan ya shiga harkokin siyasa wanda kuma harka yanzu ana ci gaba da dama da shi a harkokin da suka shigunci a kasar nan musamman yadda ke jagorancin wata kungiya ta ci gaban al'ummar jihar kano wato kano concerned citizens wacce kuma sun dauko tsare-tsare da abubuwa da yawa wanda yake ta maganganu kan yadda za a kawo hanyoyi da za a fito da ko ciyar da jihar kano gaba so kashi nan dai har yanzu ana ci gaba da dakon fitowarsa ko fito da gawarsa wacce kuma za a yi mata jana'iza kuma dama kamar musamman ba bayan nan yadda ya saba aka jiyo shi abubuwa da dama musamman da suka da jihar kano ta yi fama da matsalar daba da shaye-shaye a kwanakin ba wanda kuma aka jiyo shi yana daga cikin 'yan gaba-gaba da suke ta kokari na ganin cewa to yanzu dai gashi nan an taho da gawar layin wacce kuma daga gashi nan ana taho da ita wacce kuma da an kawo ta suna sai a to kamar da kuke gani gashi nan ta sarkin shanu ne ya yi gaba da shi na kuma wanda ya taho ah, ga shi nan shi ne ke gyara sannan kuma ga wannan an taho da ita wacce za a ko ga dai gagawar alhaji bashir da tufanin an gama tura ta kuma ta mutuwar an kawo ta kuma a kuma na kusa ta da su suka daho da to ga gwani faruk nan wanda shi ne fito ga shi yana kokari to ga dai wasu daga cikin manyan baki na wanda suka samu zuwa na kuri baya ba na na fito to ga mai martaba sarki na ne har to yanzu dai gashi nan za a gabatar da sallar jana'iza ta kuma ga mai martaba sarki nan ya fito kuma gashi nan za a yi sallah to gashi nan ana and tired. Salah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. Allah. yadda aka yi jana'izar marigayi alhaji bashir mashufa kenan a gidansa hada ke unguwar gandun albasa wanda kuma yanzu za a kai shi makabarta Thank you. to kamar da ake cewa za a kai shi makabartar najikam wacce take can daura da filin jirgin sama na malam aminu kano wadda a nan ne za a je za a yi masa wato za a binne shi to kamar da dai kowa sani lajibashi shi usman ba na ɗaya daga cikin dattawa a jihar kano da arewacin najeriya wanda kuma ya yi takarar shugaban kasa tun a karkashin jam'iyyar sdp sannan kuma ya yi takarar shugaban kasa ne har ila yau a karkashin jam'iyyar npp wadda kuma daga baya dawo aka ci gaba da dama da shi akan al'amuran siyasa yakan fito ya bayanai maganganu akan abubuwa daban-daban da suka shafi a harkokin ƙasa da ci gaba da ma inda ake samu wasu matsaloli saboda haka masu sauraro kusan kamar yanzu ambata akwai mutane da yawa kusan gidan cike yake makil da mutane wanda suka zazzo kama da su profesa ya dudu su da irin su dai wanda kusan dukansu an yi zamani da rayuwa da shi wato to yanzu dai kai tsaye da to me za ka ce game da wannan rashi da aka tashi da shi a kano to ina lillahi wa ina ilaihi raji'un kamar da dai dama muka sani don mai rai zai ɗanɗana mutuwa alhaji bashir sa'i ya zo kuma mun yi jimamin sa sanin jajircewarsa da irin gudunmawa da ibayar a rayuwar al'umma da yawa mutum ne mai sa rubuce-rubuce ya rubuta littattafai da na tabbata shekaru masu zuwa za su amfani al'umma ya ba da gudunmawa musamman a fage na demokaradiyya mun yi eh, tarayya da shi a gurare da dama ya ba mu gudunmuwa mai yawa da shawarwari sanda allah ya ara mana lokaci muka jagoranci al'umma sai dai muna roƙon allah ya saka masa da alkhairi kurakuransa na rayuwa Allah ya fi masa. ya rasu a daidai lokacin da yake ta fafutuka kan wasu matsaloli da suka addabi Najeriya musamman arewacin ƙasar nan. Shin kamar wani irin gibi wannan yunkuri da yake yi kuke ganin zai haifar ga irin matsalolin da ƙasa ke fama da shi da yake ta kokari da jan hankalinku da ku zo a haɗa a magance shi. To alhamdulillah gaskiya ne duniya ta shaida ya nuna damuwarsa kuma ya nuna haɗin kai da ake bukata a fitar da al'umma daga cikin wannan damuwa dama idan mutum ya mutu abubuwa biyu za suka rage kamar yadda manzo sallallahu alaihi kai masa addu'a kuma a ci gaba da ɗabbaka ayyukansa na alheri da yake kai na tabbata ire-irenmu da shauran masu kishin ci gaban al'umma da ci gaban ƙasanmu. za a ɗora a inda malam bashir tofa ya bari kuma irin gudunmawar da ya bayar da shawarwari a cikin wannan gwagwarmaya wasu ya yi su a rubuce wasu ya yi su an ɗauka a kafafen yada labarai za a ci gaba da yada su domin a ƙara gini a kansu tabbas ya ba da gibi muna fatan allah sa bayansa ta kyau mutane dai da dama suna ta kokari na ga ga alhaji sula hamma wanda shi ma yana ɗaya daga cikin datta da ake da su a Kano Alhaji Sule ya kuka ji da wannan rashi to alhamdulillah alhamdulillah da kaji kamar ya za a bayyana rashin nasa musamman a wannan lokaci da halin da Kano ke ciki to wato rashin sa babban rashi ne na farko ni a wuri na ma a matsayin aboki abokin mu'amala abokin rayuwa abokin al'amura na jama'a da muke yi tare da shi sannan kuma a matsayinsa na shugaba a cikin dattawan kano wato an yi barbar hasara ta mutumin da yake da hangen nesa da tsayawa kan al'amuran jama'a da kuma sanin makamar al'amura a cikin rayuwar duniya da ake ciki yau babu shakka dattijo irin wannan aka yi hasararsa an yi babbar hasara abin da muke fata shine ayyukansa na alheri allah ya isar masa bayan su Allah ya tsare su ya kara musu albarka mu kuma Allah ya ba mu haƙuri rashin masu sauraro kuna tare da sashen hausa na bbc kai tsaye inda muke ka muku yadda ake jana'izar ga alhaji bashir tuba to alhaji sabon na nono tsohon ministan noma na najeriya sashen hausa na bbc kai tsaye kake tare da shi gashi yau an tashi da wannan rasuwa ya kuke ji to wallahi na farko dai Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa aljanna mu koma kuma mun yi babban rashi musamman a wannan lokaci yana ɗaya daga cikin dattawa masu hangen nesa masu kokari su haɗa kan mutane domin a ci wani buri ko na siyasa ko kuma abin da ya shafi tattalin arzikin ƙasa a nan ya yi ƙoƙari kwarai da gaske kuma allah ya saka masu da alheri to gashi yadda ƙasa take ciki wani gibi kuke tunanin rashin sa zai haifar to musamman mu a kano mun yi rashi kwarai da gaske kuma yana ɗaya daga cikin dattawa da suke taimakawa ana daidaitawa akan abubuwa waɗanda suka shafi jama'a so wannan babban rashi ne ga mu mutanen kano kwarai da gaske muna fata mu da muna tare da shi a cikin ƙungiyoyi da dama musamman kano concern citizen wanda yake ce amma za mu yi kokari mu ci gaba da kyakkyawan aiki da ya fara akan wannan insha Allah to haka dai jama'a ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da rashi da aka yi na shi alhaji basharu to to kai tsaye gani tare da alhaji ahmad aminu wanda kuma ɗaya ne daga cikin makusanta na shi marigayi alhaji bashir usman tofa alhaji ahmad aminu ya huka je waye gari yau da wannan rashi to inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ji ga Alhaji Bashir Tofa Allah ya gafarta masa kyawawan ayyukansa da ya yi Allah ya cika masa a mizaninsa mutumin kirki tare muka tashi da shi kwarai da gaske tun muna 'yan ƙanana tare muke zuwa makaranta da shi akan kekensa kullum muna gidansu saboda 'yan uwanmu ne kwarai da gasken gaske to shi alhaji bashir tofa allah ya shi jajirtacce ne mai himma ne kwarai da gaske haziki karimi kwarai da gasken gaske wanda ya san daidai wanda yake bautawa al'umma saboda wato karimcinsa kaga irin yadda jama'a suka yi tururuwa aka zo jana'izarsa ba abin da za a ce sai dai ubangiji a yi addu'a Allah ya cika mizaninsa da ayyukansa na alkhairi in yana da kurakurai Allah ya shafe masa Allah ya ji kansa da rahama mutum ne wanda yake da kishi na ƙasan nan kwarai da gasken gaske duk abin da ya taso abin da ya tashi kishin kasa yana cikinsa duk abin da ya shafi raya al'umma mutanen da suke nan gandun albasa za su fi kowa jin rashin bashir tofa saboda karimcinsa da yadda yake tafiyar da al'amura da yadda yake jan jama'a a jika da yadda yake tallafawa irin yadda yake tallafawa marayu alal misali da yara marasa galihu kullum a cikin ɗinkin kaya teloli ne musamman suke nan a gidansa kullum ana ta ɗinkawa yara kaya duk wani abu da ya tashi na al'umma wanda yake za a yi wanda za a tallafa wa rayuwar al'umma yana ciki sai dai a yi addu'a allah ya ji kansa allah ya rahamshe shi kaga ai a cikin yadda rayuwa take wato ba bisa ga al'ada ba safai kakan ga sarkin kano ya zo jana'izar wani wani talihi ba sai dai aje a yi masa gaisuwa amma yau sarkin kano aminu ado bayero allah ya gafarta allah ya masa rahama allah ya gafarta masa wato gashi ya zo jana'izar raji bashir tofa saboda haka muna godiya ga dukkan waɗanda suka zo wannan wuri muna yi masa addu'a Allah ya sa jiyarsa ta zama kafara gare shi to alhaji ahmad aminu kenan wanda kuma yana ɗaya daga cikin uh, makusanta kuma yan uwa na shi marigayi alhaji ya uh, bashir tufa wanda allah ya masa rasuwa to yanzu kai tsaye to kai tsaye daga shafinmu na sashen hausa na bbc ina tare da alhaji akitar aminu dabo wanda shi ma ɗaya ne daga cikin makusanta na alhaji bashir usman tofa alhaji aminu ya kuka waye da wannan rashi. to alhamdulillah inna lillahi wa ina ilaihi raji'un inna lillahi wa ina ilaihi raji'un yau kuma allah ya ikon shi mun tashi daga garumin rashi na dan uwa uba jagora wanda aka yi rashi a ƙasar nan mutuwar bashir tofa ta wuce maganar kano magana ce ta najeriya da ma duniya gaba kuma duk wanda ya san alhaji bashir tofa mutum ne jajirtacce mai mutunci mai juriya da dauriya kuma ya shiga al'amura na duniya na kasuwanci na siyasa gaba da a ina kuma aka same shi za a gan shi jajirtacce ne kuma yana tsayawa bisa adalci da ayyuka na gari saboda haka mune masa fatan alheri allah cikin ikonsa allah ya sa wannan tafiya allah ya sa aljanna fiddaus allah ya gafarta masa allah ya gyara masa kurakuransa ya gafarta masa kuma 'yan uwansa wannan rashi na kowa da kowa ne su ma musu fatan allah ya ba su kwanciyar hankali da juriya da dauriya bisa wannan babban rashi ko gagarumin rashi da aka yi a ƙasa gaba daya to masu sashen hausa na bbc kai tsaye kamar da kuke gani ana ta tafiya makabarta ne wanda domin ta can wato hajji camp domin agbabu ka kai shi marigayi alhaji bashir tufa zuwa ga mahaifinsa to kai gani kuma tare da bashir hayatu jantile wanda shi ma yana daga cikin makusanta kuma ɗaya daga cikin matasa da dattawa matsakaitan da ta da ake da su a Kano Alhaji Bashir gashi yau an yi samu rashi na Bashir Tufa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Alhaji Bashir Usman Tufa Allah ya gafarta masa dattijan arziki mutumin kirki ah, kuma ina son mutane su fahimci cewa akwai baiwar da Allah yi masa because mutane da yawa suna masa na fahimta kamar kashi saba'in na mutanen Kano ba sai waye shi ba sai ka zo kusa da shi zaka gane waye amma a shekara biyar ya canja kansa da kansa isa kai da kakan aƙida irin tasa na ganin halin da karo ta shiga na dattijai suna tafiya ya ɗau jagora ya kira wane da wane da wani ba tare da harkar siyasa ba a'a kowane irin mutum da yake gani ya zo a haɗu a yi wa kano mafita kano halin da take ciki na jagoranci take a arewa da najeriya tana buƙatar cewa abubuwan da suke faruwa a garin nan kowa izo a gyara a shekara biyar zuwa yanzu ba shi da wani abu banda masalaha da taimako da haɗa kan matasa da ka haɗa kan dattijai na cewa lallai kano an mata wani abu kuma ina so mai sauraro isani akwai baiwa da Allah ya maguda ɗaya wanda ba kowa iyo ba kowa ya kai komai girman ka komai tuddinka komai tsawon ka annabi samantowa ba zai ma ƙarya ba baya iya faɗar abin da ba zai ba kowa ya kai wannan kamar wani gefe kuke ganin rashin sa zai haifar musamman gare ku ku da yanzu kuke ƙara shiga sahun manya ai gibi ne da kawai dai addu'a Allah Allah zai iya kama fita amma ba za ka iya wayar gari kai tsaye ka ce ga wani mutum da a kano a yanzu ko dan boko ko dan siyasa ko malami ko saraki da zai iya cike wannan gurbin domin shi kadai allah iba wannan bayo da yake hada kan kowa a lokacin tofa yana hada ni a gaba na hada mutumin da ko shekara arba'in ba sa gaisawa amma akan a taimaki kano suka samu masala saboda aka gibi ne da banda allah ba zai kawo shi ba amma kano ta yi asara kowa da kowa san wannan na tabbatar maka da haka Allah masa to duka duka nan za mu yi sallama da ku sai za domin zan yi kokari na haɗu da ku idan a can makabarta ta wato Haji camp domin ganin yadda za a binne shi marigayi alhaji bashir usman tufa ni khalifa shi doka ji a nan nake sallama da ku sai mun sa da ku nan da 'yan mintuna